الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم waɗanda suka kafirce wa Allah suka kawar da mutane daga addinin Allah, Allah ya ɓata ayyukansu.